This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 24,41 da kuma 60. Mazauna jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya FM ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a shirinmu na yammacin yau. Grace Alheri Abdu ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba daga nan Washington DC muke sake farin cikin saduwa da ku a wannan shirin da ya kasance na karshe a yau tara ga watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a wannan shirin kowace litinin Aliyu Mustapha Sokoto zai shigo da labarin wasanni, amma kafin nan za ku ji hira da wakilin Haruna Mamman bakwai da tsohon shugaban ƙasar Nijar SDS Rahama Mamman. bayan da jami'an tsaro suka hana su gudanar da taron kongire a zandar ranar asabar da ta gabata sai kuma rantsar da sabon shugaban hukumar zaɓe a najeriya amma duka sai bayan kun sha labarai assalamu alaikum masu saurare ga labaran shugaban amurka barack obama da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun gana yau litini a birnin washington a ƙoƙarinsu na neman mafita game da abinda shugaban amurkan ya kira sukurkucewar harkokin tsaro a gabas ta tsakiya dangantaka tsakanin shugabannin biyu ta yi ta tsami kuma wannan ganawar ita ce ta farko cikin sama da shekara guda tattaunawar da aka yi a fadar white house ta zo ne bayan adawar da netanyahu ya nuna kan yarjejeniyar nukiliyar iran wacce amurka da sauran manyan ƙasashen duniya biyar suka taimaka aka cimma to amma obama ya bayyana hakan da wani ɗan ƙanƙanin bambancin ra'ayi shugabannin biyu sun yi ta matuƙar jaddada daɗaɗɗiyar dangantakar ƙasashen nasu ta soji da tsaro ta yadda obama ya bayyana tsaron isra'ila da abin da ya kira ɗaya daga cikin manyan manufofin harkokin waje na sa'o'i kafin ya bar isra'ila Netanyahu ya ce tattaunawar za ta fi raja'a kan inganta tsaron Isra'ila. Ya ce tsaron Isra'ila abu ne da Amurka ke himmatuwa a kai a kulle yomin da zummar ganin fifikon Isra'ila ya ɗore yayin da al'umra ke ta sauyawa a gabas ta tsakiya. A yanzu Isra'ila kan samu tallafin soji na dala biliyan uku kowace shekara. kuma jami'ai na cewa Netanyahu na neman a ƙara zuwa biliyan hudu zuwa biyar kowace shekara wa'adin alkawarin yanzu zai ƙare ne a shekara ta sha bakwai. shugaban najeriya muhammadu buhari ya naɗa wato sabon wato shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wanda ya naɗa shine mustapha magu wani mataimakin kwamishinan 'yan sanda a matsayin shugaban hukumar yaƙi da cin hancin da rashawan na wucin gadi ga wakilinmu umar faruk musa da ƙarin bayani Mr. Magude wanda mataimakin kwamishinan 'yan sanda ne zai karba nan take daga mai ci a yanzu ko mai barin gado za a ce wato Mr. Ibrahim Lamurde wanda aka ce zai tafi hutun aji aiki nan take wato zai hutun nasa zai fara aiki ne daga watan Fabrairu na shekara mai zuwa amma an ba da umarnin ya fara hutun nan take ba a dai bayar da bayanin ko an cire shi daga aikin da yake na dan sandan najeriya ba ko kuma zai ci gaba da aikinsa idan ya gama wannan hutun na aji aikin alhaji lamutse dai yana ci gaba da fuskantar babban kalubale a wannan shekarar dangane da zargin da ake masa na cin hanci kaɓar da yin annubazaranci ko karkata akala waɗansu kuɗaɗe da aka ce sun kai naira tiriliyan ɗaya kudaden da ake kakarbowa gurin waɗanda aka yi wa zarge-zarge ko shari'a maimakon a sa su aljihun gwamnati amma gwamnatin ko majalisar ta fara bincike cewar ba a yi hakan ba a yau din ma ana sa ran cewa an aika ma misala Lamurde eh, wasiƙa ta gayyata majalisar ƙasa domin ya amsa tambayoyi dangane da waɗannan kudaden da ake bincike a kansu. rahoton umar faruk musa kan cire tsohon shugaban hukumar yaƙi da rashawa ta najeriya ibrahim lamurde to kuna fashin labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani ɗan sandan jordan ya bindige wasu amurkawa biyu da wani ɗan afirka ta kudu da wani ɗan ƙasar ta jordan har lahira a wani wurin koyar da aikin 'yan sanda wanda ke bayan garin aman babban birnin ƙasar kafin jami'an tsaron ƙasar su harbe shi har lahira shi ma jami'an jordan da amurka sun ce ɗan sandan ya kuma raunata wasu mutane shida ciki har da amurkawa da 'yan jordan ɗin gwamnatin wato gwamnatin amurka kan yi amfani da cibiyar koyar da 'yan sandan ta kasa da kasa da ke muwarkar mai tazarar kilomita 30 daga birnin na oman tare da haɗin gwiwar jordan don koyar da dubban ƙananan 'yan sandan gabas ta tsakiya tun bayan da aka buɗe cibiyar a shekara ta 2003 wani babban jami'in gwamnatin amurka ya tabbatar cewa amurka wanda aka kashe na cikin tawagar ma'aikatar harkokin waje ta koyar da 'yan sanda wani mai magana da yawon mato gwamnatin jordan ya ce ana shirin gudanar da bincike don sanin musabbabin wannan danyen aikin kafafen yada labaran kasar da na kasashen waje sun bayyana maharin da kyaftin din 'yan sanda mai suna anwar abu zai dan shekaru 28 da haihuwa jami'an su fitaccen wato jam'iyyar fitacciyar jagoriyar adawa nan ta nyame anson sunki ta ci rukunin farko na kujeru a zaben majalisar dokokin da aka gudanar jiya lahadi wanda ake ganin jam'iyyar za ta yi matukar nasara jami'an zaɓe sun bayyana yau litinin cewa jam'iyyar national league for democracy ta ci kuri'u goma sha biyu na majalisar wakilai a birnin yangon daga bisani jam'iyyar ta nld ta yi ikirarin cin kujeru 44 daga cikin kujeru 45 na majalisar wakilan yangon ko da yake jami'an zaɓe ba su tabbatar da haka nan da nan ba shugaban afghanistan ashraf ghani ya yi allah wadai da fille kawunan wasu farar hula da kungiyar isis ta yi a kudancin kasar inda nan ne ma kwanan nan aka yi ta fafatawa tsakanin bangarorin kungiyar taliban 'yan sandan lardin zubar sun ba da rahoton jiya lahadi cewa mayakan isis sun yi kisan rashin imani ma mutane bakwai ciki har da mata uku a gundumar care in afghan shugaba rani ya faɗi a wani jawabi a yau litini cewa yana mai yin tir da datsika wannan farar hula musamman ma mata da yara yana kuma ganin wannan ɗanyen aikin wata alama ce ta takura da kuma rashin ta yi ga ɓangaren na waɗanda suka aikata ɗin afghanistan labaran duniya kenan kuka saurara Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi alkawalin sakarwa hukumar zaɓe kota ta gudanar da ayyukan ta ba tare da tsangwama ba. Shugaba Buhari ya bayyana haka ne yayin rantsar da sabon shugaban hukumar. Wakilin Umar Faruk Musa na ɗauke da ci gaban rahoton. A wurin taron shugaba Muhammadu Buhari ya duba tarihin zaɓe a Najeriya da irin alkawuran da gwamnatinsa ta yi wa 'yan Najeriya kafin zaɓe, tare da la'akari da cewar za a baiwa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken iko. sannan a tabbatar da an bi ka'ida da gaskiya da dokokin zaɓe kuma a yaƙi cin hanci da rashawa a lokacin zaɓe domin tabbatarwa 'yan Najeriya cewa an kawo canjin da gwamnatin APC ta alkawari za ta yi. We promised non-interference in his activities and above all shugaba muhammadu buhari ya ce mun yi wa 'yan najeriya alkawari cewar za mu bai wa hukumar zaɓe mai zaman kanta cikakken ikon gudanar da aikinta ba tare da sa baki ko tsangwama ba wanda zai kai ga tabbatar da an yi zaɓe na lumana da gaskiya da adalci ba tare da wata matsala ba abun da ya ce har yanzu yana ƙara ba da wannan tabbacin. I hereby pledge to keep that role. Babu shakka wannan jawabin ya burge Farfesa Muhammad Yakubu sabon shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta. A kwarai da gaske to ai shine uwa uba shine shugaban Najeriya kuma ya gaya mana cewa ba zai katsa landan cikin ayyukan da zamu yi ba. To babu wani tabbacin da muke so fiye da haka. In shugaban ƙasa ya ce ba zai sa baki ba cikin abin da zamu kuma zamu ji tsoron sa wajen sa baki. ba gudu ba ja da baya ba mu da abokan gaba ba mu da abokai yan kasan nan kowa namu ne yan najeriya kowa ya san irin gudunmawar da zai bayar a yi zaɓe cikin lumana kowa ya je zaɓe abin da yake so duk jam'iyyar da yake so ya zaɓa mu kuma za mu tabbatar cewa kuri'un da suka haɗa sun yi tasiri Farfesa Mahmud Yakubu ya kuma ƙara tabbatarwa 'yan Najeriya cewa dukkan ayyukan da aka yi a baya wanda ya kai ga yin zaɓe mai kyau da inganci a Najeriya shine zai dasa daga nan ba tare da wani sauyi ba illa dai ya ƙara ƙarfafa tsare-tsaren zaɓen da kuma haɓaka shi domin a ƙara ƙara nasarar da aka yi a baya. Zaɓen da aka yi bana kowa a ƙasar nan ya sanya adalci da ciki da waje. to ba mu zo mu soke abin da aka yi ba wanda kowa ya yaba abin da za mu shi ne mu ƙara ƙarfin abin da aka yi ehm, saboda haka muna so mu tabbatar mai 'yan najeriya cewa kuri'an da aka kada akwati shine zai tasiri wajen zaɓuɓɓuka masu zuwa da kuma zaɓen wakilai a dukkan matakan iko a ƙasar nan. Farfesa Mahmud Yakubu kenan sabon shugaban hukumar zaɓe ta Najeriya a tattauna da muka yi da shi a Abuja bayan da aka kaddamar da hukumar yau a fadar gwamnati. Yanzu dai an sa ido a ga yadda za ta kaya a zaɓukan da ke gaban wannan hukuma a Kogi da kuma Bayelsa. umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya Haka yake to har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe hudu saura minti 20 ga na Sokoto da shirinmu na gaba. Daga Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ke gabatar muku. Labaran wasanni. To a cikin shirin labaran wasanni yau za a ji cewa Najeriya ta yi abin da ba wata ƙasa duniya da ta taɓa yi a wasannin matasa na duniya din. Tarihi ya maimaita kansa a wannan karon ma. To koya 'yan Najeriya suke ji da wannan gagarumin nasara? Wallahi ogani yau sai dai horin ciki har ruwa na zuba ƙasa yau na sha. Shi yasa yau horin ciki nake yi yau fati ma na haɗa. A yankin Najeriya Delta an ce ba a yi bacci ba. su ma makwabtan najeriya kamar nijar za mu ji ta bakin su a nasara ta kowane nan dai afirka ta kowa da kowa ce ba yan nijar kaɗai ba duka afirka gaba ɗaya koya yan mali suke ji da nasarar da najeriya ta yi a kan su jiya sun ɗauki ko mu ma wata rana sai mun ɗauki to wannan ba shi kaɗai ne nasarar da najeriya ta yi ba na lashe kofin duniya ta lashe wani kofin na daban na yan wasan dara ta scrabble ita ma ta duniyar juma'a barkan ku da wannan lokaci barkan mu da sado mu da na sabon shiri na labaran wasanni. Mun ji daɗi da kuka samu cakko shirin. To bari mu yi ta mahaukaci a duk duniya ba wata ƙasa da ta yi abin da Najeriya ta yi domin ita ce a hukumance da za a ce ƙasar da kawai ta samu lashe kofin matasa na duniya har sau biyar. Wannan ne karo na biyu a tarihin gasar ta cin kofin duniya ta matasa 'yan ƙasa da shekaru 17 da ƙasashen Afirka biyu suka fafata a wasan ƙarshe bayan a shekarar 1993 sa'ad da najeriya ta doke kasar ghana ta kuma lashe kofin a kasar japan tarihi ya maimaita kansa a wannan karon ma da 'yan golden eagles din na najeriya suka doke kasar mali da ci biyu da nema suka kuma daga kofin na duniya karawa ce dai mai zafin gaske tsakanin zakarun nahiyar afirka wato mali da ta lashe kofin afirka na matasan 'yan kasa da shekaru 17 'yan watanni da suka shige da kuma zakarun duniya wato najeriya wacce ita ce ke rike da kofin na duniya na gasar bayan kai hare-hare da dama ne dai da basu samar da zura kwallo ko ɗaya ba a rabin lokacin wasa na farko najeriya ta sami jefa kwallo a rabin lokacin wasan na biyu a minti na 56 ta hanyar dan wasanta Victor Osimhen kafin a minti na 59 kuma funsho bamboye ya kara zura kwallo ta biyu najeriya ta karfafa tarihin ta na kasar da ta fi kowace lashe kofin har sau biyar kenan bayan da ta daga kofin a gasar ta farko a kasar china a shekarar 1985 da japan a shekarar 1993 da kuma shekara ta 2007 a kasar korea da kuma shekara ta 2013 a haɗaɗɗiyar daular larabawa haka kuma najeriya ta kasance ƙasa ta biyu da ta taɓa lashe kofin gasar sau biyu jere da juna bayan kasar brazil lamarin dai ya faranta da 'yan najeriya da dama da suka kwashe rabin dare suna kallon wasan a akwatunan talabijin ni ne suleiman habibu oh, to mun ji daji kuma mun gode ma allah kuma yaran mu sun yi kokari kuma ya kamata a ce irin su haka nigeria ya rike su su zama guda har su yi graduating to under 21 to senior team ma akwai teams da yawa na europe wanda suke neman yaran kamar haka sunana mujtaba abubakar a gaskiya i'm very happy with the game saboda idan ka duba wasan sun tantance a ce gaskiya sun yi winning din game din idan ka duba tun game din da suka fara daga farko har zuwa wannan game din na karshe sunana sa'idu muhammad mun gode ma Allah da zan mu defending champion Allah ya taimaka mu hakare mu hukuma kare kohen kowa ga wasan tun farko tun fara har an ka zo ga quarter final tim mu ga kowane sashi sun yi bajanta ƙarfi ga yaran ba su da kasala a na abdurrahman muhammad a na wasa ka alhamdulillah gaskiya sun yi kokari ya kake ganin watakila irin wannan watakila zai taimaka wurin haɓaka sha'anin wasanni a najeriya to irin wannan gaskiya zai haɓaka wa harkar wasanni a najeriya idan aka ɗebe son kai kasar belgium ce ta zo ta uku a gasar bayan da ta doke mexico da ci uku da biyu a wasan fitar da na uku murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria to gaishe ka murtala to kamar da aka sa rai 'yan najeriya da yawa sun kwana cikin farin ciki saboda wannan gagarumin nasarar da suka yi bari mu ji abin da wasu suke faɗa a birnin badin mutaru alatishe mutaru alatishe kaga wasan najeriya da mali na kalli wasan ya kaga wannan wasa a wasan tun fara da suka fara wasan da mun ce su yaran in Allah ya yarda za su doki kofi kuma sun taimake najeriya gaba daya sun taimake talakawa mu masu kallon wasa ma mun ji daɗi don ba su bata rai mu ba ana ka gani me yasa su yan najeriya suka sami nasara mm, don a fari ba samu matsala komai ba su yara don suna da niyyar za su je kuma su dawo da kofi kuma sun yi niyya sun je kuma sun dawo kowa ya ji daɗi jiya. ina sunan ka oblu shagon dan buga kanoma dusi. to kai oblu ga kowace cikin kayan chelsea me zaka ce a game da wasan najeriya da mali wallahi ogani yau sai dai horin ciki har ruwa na zuba kasa yau sha saboda ga club din mu moriyo da azar sun kashe mana club din chelsea shi yasa yau da na ji najeriya ƙasa ta ni ga ina kishin wata ƙasa can ban ma san kasar ba amma yau ƙasa ta najeriya ta ce shi yasa yau har ruwa na zuba ƙasa saboda horin ciki ga club club dina Moriyo ya bata shi zai ya bata club din shi yasa yau farin ciki nake yi yau ha ma na hada to blue yanzu zaka sake sa tufafi yanzu kana sa kayan Chelsea zaka sake karin kasa na Najeriya wallahi oga yau a dan Nigeria ma nake so gobe in shigo <laughs> suna na Sa'idu yaya ka ga doka kofin da yan wasan Najeriya suka yi eh abin ya kayatar sosai abin yana da muhimmanci kuma dukkan wani mai kishin Najeriya ya ji daɗin haka don dalili dai gaskiya sun nuna suna kishin ƙasa sannan kuma sun nuna abin da ya kai su shine za su je su yi shi suka yi amma an dade ana wasa da yan Najeriya musamman wato manya da wuya kuma su kai ga cin kofin duniya amma sai ga su su yaran sun ci kofi ana ka gani me yasa suka sami wannan nasara eh, abin da nake gani yana damun Super Eagle saboda ina ganin ba a duba cancanta a ɗauko dan wasa daga kowane bangare na ƙasa shine yake kawo wannan sai dai ka ga wani su ma ba a san su ba gamu da yan wasan da yake ya kamata a nemo su wanda yake duniya ta san su suna waje club size ma da su suke da su suke bugun gaban cewa su ne yan wasan su amma ba a neman su kuma suna son a neme su sai kawai kaga dan wasa dan Najeriya ne rekodi ne duka gashi an nuno muku in kuna kallo amma ba a neme shi ba yawa kasa ta aiki ni ne Malam Aliyu akan yale ya kaga wasan da an kai Najeriya da Mali ai Malam Hassan in baka labari wannan wasan da aka yi gaskiya ta burge kowa da kowa saboda da muna samun matsala wajen zuwa kallo yan kallo ma su fata ba su kallo saboda yan Najeriya ba su aikata abin abin kwarai amma yanzu yanda suka taka rawa sosai kowa abin ya birge shi kwarai gaske wallahi wasu yan Najeriya mazauna jihar Oyo kenan ke murnar cin kofin matasa na Afirka da Najeriya ta yi a karawar su da kasar Mali Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya To ka Hassan. To a yankin Niger Delta inda galibi rikici aka san wannan yanki da shi a wannan karo sun kwana ne suna murna. bisa wannan nasarar da najeriya ta samu a kan kasar mali 'yan yankin niger delta da kuma 'yan kabilar ibo da mazauna yankin sun kwashe daren jiya suna shagulgula kuma sun bayyana ra'ayoyinsu kamar haka. My name is Kingsley Shadrack. They really played well. Yes, Nigeria. Wannan yana cewa ne sunana Mr. Kingsley ɗan wasan Najeriya sun yi wasa yadda ya kamata kuma ina taya su murna domin wannan abin farin ciki ne. Shi kuwa wannan ya ce. My name is Jonathan. Yesterday match was so fantastic and we all happy because our Yana cewa ne sunana Jonathan wasan ya yi daɗi kuma muna murna saboda yaran Najeriya sun ci Mali ci biyu da nema wanda hakan ya kai su ga nasara ba sunana gazali na hanto hakika wasa da aka gaza su a jiya ta yi armashi kwarai da gaske dan yaren najeriya sun nuna hazaka sun nuna kuma su suka zo da wannan kohi shi kuwa wannan a cikin harshen ibo ya ce yana cewa ne sunana musa ogochiku obara wasar da 'yan najeriya 'yan kasar da shekaru goma sha bakwai suka buga ya kayatar muna murna sosai na Alhaji Bello Sharu mai kusa. Jiya daga farkon ta har ƙarshe na kallace ta sosai kuma na ji daɗin cin da an kai. Ke sai dai abin da an matsala da kuka na game da hukumar wasanni ta Najeriya. Ya kamata ta zagaya dan an ce tim na na ƙasa baki ɗaya ya kamata a harawa tsada 'yan arewa da 'yan kudu. Akasarin duk waɗanga 'yan kwallon matasa duk 'yan kudu na ni gani. Wannan dai shine karo na biyar da ƙasar ta Najeriya ta ɗauki wannan kofi. Lamido Abubakar Sakkwato, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya. da sanda ake lamido to bayan najeriya kaɗai ba su ma makwabtansu irin nijar wanda a fili suka bayyana goyon bayansu ga najeriya lokacin da ake wannan kwallon jiya suna cikin murna amma ba shi ba yan mali me suke cewa kan wannan kwallon to gaskiya na ji daɗi da kofin ya zo afirka muna jinjina musu kwarai da gaske to a matsayin ku na yan nijar kamar kuna ganin kamar nasara kuma ta ku ce ko a nasara ta kowane nan dai afirka ta kowa da kowa ce ba yan nijar kaɗai ba duka afirka gaba ɗaya eh. sunana salifu musa domin za ka ci game da wannan nasara da najeriya ta samu gaskiya na yi murna kwarai da gaske da nigeria ta ci wanga kofi na kofin duniya musamman matsayinka na ɗan Nijar na dan Nijar kuma saboda abun akwai Afirka akwai sauran kasashe amma kuma Allah ya taimaka ma Nijeriya ta gaskiya Bremen na murna kware da gaske waɗansu 'yan Nijar kenan waɗanda ke bayyana ra'ayoyinsu bayan nasarar da matasa 'yan Najeriya 'yan kasa da shekaru goma sha bakwai suka samu a ƙasar Shili a kwambala ta kwallon kafa ta kofin duniya. haka su ma a bangaren 'yan kasar mali da ke zamne a nan jamhuriyar niger ɗaya daga cikin su sise na cewa duk da yake kasarsa ta sha kashi a wasan ƙarshe amma dai ta takarawar gani kuma ni bukatan na duka afirka sun ɗauka na mali ne na najeriya ne duka gudanar da afirka ne sai wanga kupu da monde ne kuma kowa ya yi kokari kasan najeriya ma ba karamin ekipu ne ba don allah ya ba sa ajiya sun ɗauki kupu kuma mun gode wallahi mu ma wata rana sai mun ɗauka Eh, wallahi wasan mu sabon me ka sani komi iyaka akwai mai gabanka jiya Allah ya ba ya sa'a ya ci su su su ma da yawa suna ci najeriya najeriya suna ci su ce lotsuke najeriya ya yi organize kub da afirka da junior a najeriya malina ya hidda su haka shi ma wani mazaunin nijar din najeriya ya nuna farin cikin sa game da nasarar da najeriya ta samu a kofin na duniya na matasa 'yan ƙasa da shekaru goma sha bakwai sunana rabi abdullahi jihar zamfara magami mai tarko ina ma 'yan najeriya murna da farin ciki da allah ya kara zagayo mana wannan lokaci na ɗaukar kohin duniya wanda suka yi under 17 don allah dan annabi manya na najeriya da allah su kara mai da hankali gada zama na yara sun su kokari don yara suna yawan kawo ko huka amma manya sun yi kwancensu da haka muna gode ma allah subhanahu wataala da ya nuna mana wannan rana ko mun gode mai mun kara mun gode mai haruna bako birnin kwanni sashen hausa na murai amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar to a gaishe kamar da haruna mun gode to kamar da muka ce wannan ba ita kaɗai ce nasarar da najeriya ta samu a karshen makon nan ba na cin wani kofi na duniya yayin da 'yan najeriya suke cin wancan kofi na matasa 'yan kasa ga shekaru goma sha bakwai a ƙasar australia ƙasa mai nisa wani dan najeriya da ake kira wellington jigire yana cin shi ma yana abin tarihi domin ya zama ba wai dan najeriya ba dan afirka na farko da ya lashe gasar irin daren nan ta kwakwalwa da ake cewa scrabble kuma da harshen turanci inda ya goge wani bature dan kasar ingila da ake cewa louis maike da maki hudu da babu a gasar da suka yi na wannan wasa din a can kasar australia din shi ma shugaban najeriya muhammadu buhari ya kira shi ya taya shi murna a bayanin da ya bayar a shafinsa na facebook shi mr jigiri din ya ce a lokacin da yake wannan wasan yana jan kamar da afirka tana tare da shi ya ce kuma ya mamakin yadda ya samu wannan nasarar ganin cewa a gajiye yake lokacin da yake wannan wasan domin ya ce ya kai mako ɗaya bai yi bacci ba to shi zakaran wannan wasan na dara wato shi jigilar ridin dai an bashi kyautar dala dubu goma na amurka wanda zai dawo da shi gida kuma kudin zai masa amfani domin yanzu haka yayin da yake wannan wasa din baya ma da aikin yi sai ya dawo najeriya zai je ya nemi aikin yi jima abin da ya sauka kenan a shirin labaran wasannin wannan rana mai tarihi a musamman a wurin 'yan kwallon najeriya sau da haka a madadin dukkan wakilan da kuka ji wato murtala faru sanyina da hassan umar da tambuwal da haruna mamman daga niger da kuma lamido sakwato daga yankin Niger delta nigeria ni ne ali mustapha sakwato a washington dc yanzu kuma sai sharhi murya amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka tabbas wannan haka yake kamar yadda yawan jama'a ke karuwa haka ma bukatar makamashi ke karuwa kuma kamar yadda lallai ne yadda ake samar da makamashin duk inda zai yiwu dole ne a samar da shi ta hanyar da ta dace a yanzu haka yawan adadin jama'ar da ke duniyan nan ya kai kusan biliyan bakwai da dubu ɗari uku a cikin waɗannan jama'ar kuwa akwai miliyoyin da ba su samun isasshiyar wutar lantarki kuma kusan mutane biliyan guda ba su da wata hanyar samun wutar lantarkin don haka hasashen cewar yawan adadin jama'ar da ke duniyan nan zai ƙaru zuwa biliyan tara a shekarar 2050 domin samawa jama'a biliyan uku da za su karu makamashi dole ne a ƙara haɓaka ƙarfin makamashin da ake samarwa aƙalla kashi tamanin cikin 100 kamar da sakatariya ƙarƙashin hukumar tattalin arziki da makamashi da muhalli catherine novelli ta faɗa kwana-kwanan nan a cikin shekaru goma sha biyar masu zuwa kacal ana kyautata zaton duniya za ta samar da ƙarin ƙarfin wutar lantarki sama da gigawatt 5,500 kuma wannan ya yi kusan yawan ƙarfin wutar da duniya ke samarwa a yanzu kuma a lokaci guda akwai buƙatar rage yawan hayaƙin da ababen hawa ke fitarwa domin magance ɗumamar yanayi ɗaya daga cikin fasahohin samar da makamashi masu nagarta ita ce yadda ake rarraba makamashin a inda ake sa kuma ya haɗa da amfani da janareto da kuma samar da shi ta hanyar amfani da hasken rana a cewar sakatariya Valley. kuma saboda fasahar amfani da hasken rana domin samar da makamashi da ba ta fitar da hayaki, za ta fi sauƙin samar da makamashin fiye da fasahar da ke amfani da man fetur ta ce mafi yawanci za samar da su ne ta sabuwar hanyar samar da makamashin kwana-kwanan nan amurka ta jajirce domin samar da makamashin da zai amfani sama da mutane miliyan 500 a shekarar 2020 wannan ya hada da samar da bashin kuɗi dala amurka miliyan 75 daga shirin samar da makamashi a afirka na hukumar kula da kasashe masu tasowa usaid domin zuba jarin samar da sabuwar hanyar samar da makamashi a yankin sahara a nahiyar afirka da samar da rancen dala miliyan 20 daga masana'antu masu zaman kansu na ƙasa da ƙasa domin goyon bayan samar da makamashi ta amfani da hasken rana a kenya da najeriya da dala miliyan 46 daga hukumar ba da agaji ta Millennium Challenge Corporation domin samar da makamashi ba ta hanyar amfani da man fetur ba a Benin. Idan hukuma ta bangaren makamashi, ƙudan Amurka shine domin tabbatar da damar samun makamashi a sauƙaƙe ta hanyar da ta kamata domin kowa da kowa a shekara ta 2030. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau. To da wannan kuma muka kawo ga takaitattun labarai. shugaban amurka barack obama da firaministan isra'ila benjamin netanyahu sun gana yau litini a birnin washington a ƙoƙarinsu na neman mafita game da abin da shugaban amurka ya kira sukurkucewar harkokin tsaro a gabas ta tsakiya kwatsam shugaban najeriya muhammadu buhari ya tsige shugaban hukumar yaƙi da almundahana efcc ibrahim Lamurde, ya maye gurbinsa da mataimakin 'yan sanda mustapha magu saboda ya ci gaba da yaƙi da almundahanar wani ɗan sandan jordan ya bindige wasu amurkawa biyu da wani ɗan afirka ta kudu da wani ɗan asalin ƙasar ta jordan har lahira a wani wurin koyar da aikin 'yan sanda wanda ke bayan garin aman babban birnin ƙasar kafin an tsaron wajen su bindige shi To a gaishe ka masu saurare nan kuma za mu dasa aya sai gobe da safe idan mai komi mai kowa ya nuna mana ku je mu da wani sabon shiri ciki har da tsaka mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto. yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri ku kwana lafiya mu ko mu karasa wani lafiya da alheri This program has come to you from the Voice of America, Washington.